بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته yau lahadi sha hudu ga watan ramadan hijira ta dubu da da hudu arba'in wanda ya daidai da tara ga watan mayu shekara ta dubu biyu da goma sha tara na masallaci mai albarka na masjid bilal da yake kasuwar sanga a nan birnin kano har yanzu ba mu gushe ba muna wato tafsirin alkur'ani mai girma kuma kamar da ake gani har yanzu dai muna cikin suratul baqara

to lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗau lokaci yana bayanin abin da ake kira al'amraz al'ijtima'iyya cututtuka waɗanda suke cutar da al'umma social vices kenan waɗanda su suke ruguza al'umma wanda suke wato sa wani ya riƙa tsanar wani waɗannan abubuwan kuma su ne giya da caca to ubangiji ya faɗe su ya faɗi illar su sai kuma ya zo yana magana akan abin da yake shi ne al'usura wato family sai ya kalli wani abu ne yake gyara alaƙa ta family ma'ana zamantakewa ta iyali me yake gina ta to shi ne aure to daga nan sai kuma ya zo ya kalli menene shi kuma auren nan yake rusa shi yake rugurguza shi ya kawo musiba a cikinsa wanda in ya ruguje ita kuma al'ummar ita kanta ta ruguje to shi ne saki to tun daga wannan ayoyin har ya zuwa ayoyi masu zuwa na gaba don magana ce ta saki ta komi ta idda ta hukuncin wato yara custody kenan shi ne alhazana ya za a yi da yaran da aka saki iyayensu ya za a yi da su waye zai ɗauka to daga nan dai har ya zuwa wani lokaci insha Allah ta'ala abinda za mu yi ta magana a kan sakin yanzu sai ya fara da hukunci na farko ubangiji yake cewa lillazina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur wa'inda suke yin ila'i daga matansu al'ila lokacin shine alhalf karantsi cewa ba za kai kaza ba shi isa ubangiji a wani wurin yake cewa wala ya'tali ulul fadli minkum kada masu daraja daga cikin ku su rantse ba za su kaza ko kaza ba kamar da bayani ya gabata kaga anan ana nufin al'ila amma anan yana nufin mutum ya rantse ba zai taki matarsa ba har ya zuwa wani lokaci ko dai ce har abada ko kuma ya ce daga nan zuwa wata hudu ba zai take ta ba kenan ɗayan biyu ne ko dai ya nuna ba zai take ta ba daga nan zuwa wata hudu ko abin da bai kai wata hudu ba ko kuma abin da ya wuce wata hudu to anan shine ubangiji yake ba mu a hukuncin wannan yake cewa ladina iluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur duk wanda suke yin ila'i suke rantsewa ba za su taki matansu ba la'alla ko saboda sun fusata su ko saboda sun musu wani laifi ko wasu dalilai da zamu gani a nan gaba ubangiji ya ce waɗanda suka yi irin wannan rantsuwar ma'ana mazan da suka yi wannan rantsuwar tarabbusu arba'ati ashhur a basu yani al-intizar tarabbus yani al-intizar jira mana a jira su wata hudu a game zai faru daga sanda suka yi rantsuwar zuwa wata huɗu za su janye rantsuwar su koma su mu'amala da su ko a'a ɗayan biyu ne ko dai su janye ko kuma su dage su tsaya a kan bakansu na rantsuwar cewa wallahi ba za su take su ba kuma ai wata hudun to ubangiji sai ya ci gaba da magana a kan yadda hukuncin yake ya ce fa'in fa'u idan suka dawo ma'ana suka janye rantsuwar tasu su fa'u bi ma'ana rajaru idan suka dawo suka karya da sun ce ba za su take su ba sai kuma suka zo suka take su kafin wata hudu fa’in inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne gare su kuma mai jin kai kuma wato magana ta wuce kenan sai dai a kiyaye gaba Allah zai musu gafara daga abin da masu dara minhum min isa'atin abin da ya faru gare su na muna na matansu to yanzu sai su nemi wato gafararsu da batawar da suka yi musu su nemi su yafe musu sai Allah ya gafarta musu kuma fa inna Allah ghafurur rahim Allah mai jin kai ne kuma mai gafara ne dai kenan wa in azamu talaqa amma idan <coughs> suka tsaya suka kafe cewa su farantsuwan nan da suka yi suna nan akan tadiran ba za su dawo har aka yi wata hudu to fa inna allaha sami'un alim Allah yana jin abin da suka riga suka faɗa kuma masani ne da abin da suka riga suka faɗa na cewa sun rantse ba za su koma mata ba to Allah ya san ba su koma ɗin ba to akwai malaman da suke ganin da wata hudun sayi wasu suna ganin automatically kawai ta saku tunda mafhumin sa shine fa in fa'u in sun dawo sun ci gaba da mu'amala da su takdiri shine fa lillahi alhamdu magana ta wuce wa illa in sun ƙi to fa inna allaha sami'un alim Allah yana wa in fa in azamu talaqa wa in azamu talaqa fa inna allaha sami'un alim ma'ana ƙin dawo wannan su je su mu'amala da su wannan suna nufin kenan sun sake su ma'ana sun yi azama ta saki kenan amma wasu suna ganin za a daga kamar da ayin malaman shafi'iyya suke gani ita matar za ta daga al'amarin mijin nata ta kai shi wajen alkali ta gaya masa ga abin da ake ciki wani ya rantse cewa ba zai take ni ba ah, kuma yanzu an yi wata hudu to alkali a lokacin sai ya nemi ya janye daga maganarsa idan ya kuma ya tilasta mata ya sake ta ko kuma a bata auren wannan shine hukuncin da malaman shafi'iyya suke gani amma wasu daga cikin malamai suna ganin ma ai da an yi wannan wata hudun shikenan magana ta kare to a takaice dai wannan ayoyin guda biyu su ne suka ba da hukunci source duk sanda za a yi magana akan ila'i to wannan ayoyin guda biyu za a dawo kamar yadda aka sani kuma ila'i wani abu ne wanda yake mai faɗin gaske kusan ba za ka taɓa samun wani littafi daga cikin littattafan fiƙihu ba face sai kaga akwai babi guda na ila'i haka ma kuma littattafan hadisai saboda a mahimmancinsa kuma ba wani ba ne kawo wannan face wa'annan ayoyin guda biyu da suka samu da suka ba shi tushe suka ba shi madafa kuma suka ba wa hukuncin asali sai dai kawai wasu malamai idan an kalle shi a jumlatan wannan ayon guda biyu sun faɗi mai ila'i kuma ga abin da ya kamata a yi amma malamin faƙihu idan ka koma gare su su suna uh, fitar da wasu sharaɗa aƙalla guda biyar wa'anda sai da su ne shi ila'in ya tabbata misali abu na farko shi ne shi namijin da ya rantsa ba zai taki matarsa ba dama ya kasance daga cikin mazan da dama suna da lafiyar da za su iya takar matar sannan kuma ya rantse shine sharadi na biyu ya rantse da Allah ko sifatin min sifatillah da sifofin ubangiji ko da ubangijin ko da sifofinsa cewa shi wato ba zai take ta ba ba zai take ta ba har ila wannan lokacin kuma ya rantse baya ga cewa shi namiji ne wanda yana da ƙarfi akan iya takan sannan kuma ya rantse da Allah ko sifofinsa ya rantse akan ba zai take ta ba amma banda misali kamar ya ce ya rantse ba zai kubula da ita ba kawai romancin ɗinta wannan ba ila'i ba ne takarta ɗin shine zai sa ya zama ila'i sannan ita kanta matar ta kasance wacce ta isa a take ta ɗin idan da wata yarinya ce karama ya rantse ba zai take ta ba ta hudu wannan ba wani abu ne wannan ba ila'i ba sannan sannan wai suna ganin idan yawa ɗaya sharaɗin na biyar shine ya rantse kuma ba zai take ta ba har abin ya kai wata hudu da an wuce wata hudu to kenan kuma sai uh, hukunce hukuncen da suke ta tarattaba alal ila sai ta fara aiki to idan wa'annan sharaɗin guda biyar suka haɗu ya zama mulin ma'ana mai ila'i idan ba su cika ba ko da ɗaya ne babu wannan abin da ya kawai wata wani taurin kai ne namiji amma ba za a iya kiransa uh, ila'i ba saboda haka idan sake kallon abin ka kallo karo na biyu wayannan ayoyin guda biyu na yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur wa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa inna allaha alim sune suka bawa ila'i wato gurbi da kuma hukuncin sa ga yanda ya kamata a yi da shi ko da yake dama akwai shi a cikin jahiliya al'ada ce ta jahiliya idan mutum matarsa ta bata masa kawai sai ya rantse ni ba zan take ki ba sai wata kaza to wannan yana daga cikin adalcin musulunci da gusar da cutarwa a kan uh, wayanda suke addinin na musulunci musamman kuma mata da tabbatar da adalci ga ma'aurata shine maimakon a daidai wancan lokacin a jahiliya in yi rantsa ba zai take ta ba wanda zai tilasta mata amma sai ya dawo wata biyar ne shida ne shekara ne shekara haka za a yi ta zama kuma ba wanda zai maganar a cewa a kashe auren musulunci da ya zo sai ya haramta shi domin shi tunda mun gabatar da cewa al'ila a yamin ma'ana rantsuwa ce to yamin rantsuwa ce ala tarkil wajib abin da yake wajibi ne ka rantse ba za ka yi ba a nan shine saduwa da matarka wacce take ta aure wannan wajibi ne to da ka rantse ba za ka yi ba yanzu abin da kai din haramun ne haramun ne saboda haka daga cikin hukunce-hukunce ko yanda Allah ya ya kawo hanyar da matar za ta kubuta shine wannan tarabbusu arba'ati ashur ta zauna wata hudu idan ya dawo ya take ta to shikenan alfai anan shine aljima kamar yadda ibn al-munzir littafin sa al-ijma yake maganar cewa ajma'a kullu man nahfaz anhu an al-fai'a al duk wani wanda zamu iya haddace wani hukunci daga wurinsa yayi ijma'i akan alfai'a faia dinnan ana nufin ar-ruju yani fa in fa'a fa in raja ilaiha wa idan ya dawo ya jima'i da ita to yanzu magana ta kare amma idan yaki to za a jira shi har ya zuwa wannan mudar wannan wata hudun daga nan malaman hanabila da wasu daga cikin malamai kamar da na ce su suna ganin za a ɗaga sane e zuwa wajen alƙali wasu kuma suka ce sai in matar ce mata neman haka idan ta je aka je wajen alƙali to a lokacin alƙali zai neme shi da cewa ya dawo ko me yake nufi tukuna da wannan abin ya gaji da ita ne ya gaji da ita kawai ya sake ta akwai kuma su ganin cewa a kawai ai alfasq ne automatically kawai ta saku sai dai malamai na fiƙihul muqaran ma'ana masu kula da abin da zai je ya zo da kuma masu bibiyar al'amura allafi ta tajaddad ma'ana abubuwan da suke sabunta suna ganin cewa wannan abin bai tsaya ga misali mai ila'i ba ma'ana wanda ya rantsi cewa ba zai take ta ba a'a duk ma wani wanda ya bar matarsa tsawon wata hudu idrarin biha don cutar da ita ba tare da ya rantse ba ba kuma tare da ya ce shi ila'i yake ba kawai haka ha kawai ya kyale ta watsar da ita wata hudu bai take ta ba kuma shi ghairu ma'zur ba wani uzuri gare shi ba kamar a ce na rashin lafiya ko baya gari ko na mai kama da wannan kawai yana zaune a gari amma wata hudu kuma ya ki takarta to hakika malamai suna ganin cewa shi ma wannan yana daga cikin masu zahari ko da bai faɗa ba saboda haka idan ta daga maganarsa izuwa ga alƙali shi ma abin da za a nema a wurinsa shi ne a tabbatar me yake nufi da wannan kin sakin na an kin takarta a takaice alƙali zai iya wajabta masa ya sake ta ko kuma zai iya ɓata auren a kan wato wannan abin da yi na ko in kula da ita saboda haka dai a takaice abin da ake nufi shine mata Eh, da mazan kansu gaba ɗaya su ji tsoron Allah matan su riƙa yin abin da ya dace wanda kai zama shi ne yake fusata mazan su kuma mazan su ji tsoron Allah idan mutum ya gaje da mace kawai ya sake ta maimakon ya riƙe ta kuma a kasa gane me yake nufi na sai ce ce lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya magana akan ila'i wato wanda wani nau'i ne na saki to kaman yayi muqaddima ne ya yayi shimfiɗa ne akan yanzu cewa ga saki ga yanda yake to yanzu sai aka fara magana kuma akan wato wa'anda aka saka din to ya zasi to shine anan Allah subhanahu ta'ala ya fara yi mana bayanin wayanda aka saka da me zasi da me hukuncin su da yaran su kamar yadda dai zamu dau lokaci muna yin wani yanzu anan da ya yace wal mutallaqatu na bi anfusihinna thalathata quru wannan malamin balaga suna cewa khabarun ne fi ma'anar amr labari ake bayarwa sigar jumla ce khabariya lakin ma'anaha insha'iyya al-insha shine umarni amma khabar bada labari yanzu da aka ce wal mutallaqatu wa'inda aka saka to na bi anfusihinna thalathata quru za su zauna ne jini uku ko kuma tsarki uku gwargwadon saɓanin malamai akan mai ma'anar kalmar wato quru ɗin kamar yadda zamu gani nan gaba to amma yanzu anan wal wal mutallaqatu yatarabbasna yatarabbasna shine labarin wal mutallaqatu mubtada ne yatarabbasna shine khabar kaga yanzu labari ake bayarwa amma asalinsa asalin sa yani liyatarabbasna ne liyatarabbasna yani liyatarabbasna al mutallaqat liyatarabbas al mutallaqat al-mutallaqat wanda aka sake to su zauna salatata quru al-quru akwai sabanin malamai wato akan wannan kalmar al-quru jam'i ne na qur ko qar gwargwadon sabanin malaman lugha akan tabbatar da asalin kalmar ko dai qar ko qur amma dai da abin da amma gaba ɗaya sun ittifaki akan jam'in nasa shine quru ko da yake wasu suna ganin zai iya zama aqra to malaman lugha da ma malaman fiqihun sun yadda kalmar alquru ko ita alqar'u mufradin nata tana daga cikin min zawati al-abdad akwai kalmomin da ake ce musu al-abdad ma'ana suna nufin ko kuma wannan banda al-abdad kai al-abdad sune kaman as'as wallaili idha as'as kalma ta zama tana nufin kaza ko kaza misali da ubangiji ya ce wallaili idza as'as to as'asan tana nufin shigowar dare ko kuma fitar dare kaga wallaili idza as'asa ubangiji ya rantse da dare idan ya shigo kenan ko kuma tana nufin in ya tafi kaga yanzu as'asa tana nufin shigar dare kuma tana nufin fitar dare a daidai lokaci daya kaga min al to wasu suka ce wannan kalmar ita ma haka take yanzu alqur tana nufin jinin muddatul hayd lokacin da mace take ɗauka tana zubar da jinin haila to wannan ɗin sunan sako a daidai lokacin kuma da still ma'anar kalmar dai an an kalle ta ta wani abin tana nufin ɗaukewar jini to kaga yanzu kalmar ita kadai tana nufin abin da kishiyarsa tana nufin jini lokacin jini muddar yani muddatul hayd kuma tana nufin muddatul tuhur to kenan duk wani sabanin da malamai suka yi akan ma'anarta ya samo asali ne daga tushen ita wannan kalmar a ta ƙuru musamman wato malamai eh, na shafi'iyya da malikiya eh, so dewa kalmar su ko ce mawkifin su ra'ayin su ko matsayin da suke ɗauka a kanta yana zuwa ɗaya haka su ma sauran malaman su kuma suna ɗauka misali su suna ga salasata ƙuru yana nufin afhar ma'ana tsarkin idan an saki mace to za ta zauna tsarki uku tsarki uku sauran su kuma sauran malaman su suna ganin ai muddatal haid yani salasata quru salasata aqra yani salasa huyal haila guda uku zaki haila guda uku kamar yadda Abu Hanifa da Imam Ahmad wanda su sune suka dauka a haka to yawancin malamai eh, mufassirin mufassirun har daga cikin mutaakhirun irin su Sheikh Abubakar Jabir Al-Jazairi littattafansa da mababbalin tafsirinsa mashhuri kamar da aka sani Abubakar Jabir Al-Jazairi yana daga cikin manyan malamai wanda Allah ya ba wa tsawon rai sai kwanan bayan rasu yana da halka a masallacin Madina kuma ya fi shekara arba'in yana karantarwa yana da desk table muna zuwa zalsasa muna zama shine wanda ya wannan littafin minhaj muslim to yana daga yana da littafi sunansa a aishar tafasir eh, tafsiri ne wanda yake mai daɗi kuma mai fitar duk sanda aka samu saɓani to yana yin ƙoƙari ya ɗau kalma ko kuma mautifi wanda ya fi zama lafiya yana daga cikin ra'ayinsa da kuma sauran malamai masu irin wannan ra'ayin suna ganin cewa wa'annan kalmomin guda biyu ba wani abu ne da ya kamata a tada hankali a kansu mana duk al'amur wasa ko ka ce ta zauna jini uku ko kuma ta zauna tsarki ukun duk ɗaya ne kawai bal yake cewa a'a ta zauna ma tsarki ukun wannan shine ausa a cikin an sake mace ba jini uku ba tsarki uku kaga tsarki uku ma'ana yana gaba da jini uku kenan wannan kuma shine kaiwa matuƙa wajen ganin cewa ta fita daga cikin duwani kokonto da kuma misali wani shakku da za ta jininta ya dauke ko bai ɗauke ba to tun yanzu an yi maganin tsarki uku saboda shi tsarki yana zuwa ne bayan jini saboda haka yanzu a ce ta zauna jini uku tsarki uku kai to wannan shi ne akmal saboda haka duk wanda ka ɗauka a cikin wannan daidai ne kuma wannan shi ne ma'anar cewa sabanin al'ummata za mu dawo akan ta nan gaba ubangiji yake cewa la ilaha illa su matan bai halatta gare su ba an yaktauna ma khalaqallahu fi arhamihinna abinda Allah ya boye a cikin mahaifarsu to bai halatta gare su su boye shi ba su boye shi in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir in dai sun yi imani da Allah da ranar lahira me ake nufi anan malamai suka ce abinda ake nufi bai halarta ta boye yawan hailarta ba saboda hailar ai wanda za su zo su neme ta ko kuma gwargwadon albaiduna ma'ana yadda za ta yi nisa da mijinta da ya sake ta a ya danganta da irin hailar da ta yi misali kama a ce ya sake ta saki ne raja'i wanda zai iya dawo da ita to amma kuma sai ta jini ɗaya ta jini biyu tana cikin na uku shikenan ba na timin ta yi nisa daga gare shi akan in mun ɗau fassarar cewa uru yana nufin haila amma mun dau fasara cewa yana nufin tsarki to sai ta gama jini na uku to kaga yanzu anan an samu fa'idar a yadda cewa quru yana nufin atsahar akwai ƙarin advantage kenan ga namiji to alayyata hal bai dai kamata mutum ya bari har a shiga jini na uku din ba kenan idan ya bari an shiga na uku a wancan sabani saboda fita daga sabani amma kan wanda suka ɗauka cewa eh, yana nufin eh, eh, jini to da ta shiga jini na uku ta yi masa nisa to yanzu bai halarta ga mace ba ko mata su ɓoye abinda Allah ya halitta a cikin arhamihinna a cikin mahaifarsu na jini ko na ɗa yanzu idan mun ɗauka na jini shine ana magana kawai sai ta ce masa aini na yi jini uku da ya dawo ya ce zai saboda ya sake ta kuma ubangiji ya yi umarni da cewa ta zauna a gidansa ta idda ta zauna a gidansa ta idda saboda wannan shine zai ba shi dama la tadri kamar da aya take cewa la da la'alla Allah yahdithu ba'da zalika amra watakila baka sani ba ko idan tana caɓa kwalliya tana shafa turaren nan tana shafa man bilicin din nan tana ƙara kyalli an gane wannan sai ya ga cewa ai kaman ba ita bace bai san san da ma zai afka mata to kaga da ya afka mata ai magana ta ƙare ba sai nan kawai ya rusa tsarin gaba ba sai ya ce ya dawo da ita ba to to kawai yana zuwa ita kuma sai kawai ta ce ai ni yi jini uku alhali ƙarya take kawai dan ba ta so ya dawo da ita ne kuma duk inda aka je aka buga ta ce ita ta yi jini uku to tun da ta yi jini uku ai banat min hutkin ta yi nisa daga gare shi an yaso yanzu sai dai ko da zai dawo da ita sai dai yi sabon aure a wannan lokacin kuma da shi da sauran duk wasu mutanen gari ɗaya ne a wajen neman ta to ka tun da ba ta son sa kawai wani za ta ce tana so magana ta wuce to ashe ƙarya take da take ce masa me da take cewa ai ita ta yi jini uku to kaga yanzu wannan shine kitman ɓoyewa ta ƙi faɗin haƙiƙanin hailarta ko kuma misali saboda tana so ta dawo gare shi ya daɗe ya ƙi dawo da ita ta yi jini ɗaya biyu ukun alhali bai nuna ma'ana ta yi nisa daga gare shi ta yadda ba zai iya dawo da ita ba wannan man ɗauka kenan sake ne raji'i sake ne wanda zai iya dawo da ita tana gidansa amma ta yi jini ɗaya biyu har ta shiga na uku ga wanda yake ganin ah, salatata ƙuru yana nufin haihu kenan to har ma ta gama ga wanda yake ganin salata ta ƙuru yana nufin a yanzu duk wa'annan ba wata mafita da zai iya dawo da ita magana ta wuce an gane wannan to kuma kawai sai ya nemi ya dawo da ita sai aka tambaye ta sai ta ci ai jini ɗaya ne kaga za mu tsare ce wannan eh, saboda tana so ya dawo da ita wannan shine yaktumna ma khalaqallahu fi rahamihinna ta sun bo halatta gare su su koyi abinda Allah ya halitta na jini a cikin eh, mahaifarsu ba sun yi jini biyu zuwa uku su ce jini ɗaya suka yi don su ba da dama mijinsu wanda suke so ya dawo da su wanda alhali shi kuma ya ƙi dawo da su ko kuma su ce jini uku suka alhali ɗaya suka yi saboda ba sa so wannan mijin nasu ya dawo da su suna so kawai su ce ai jininsu ya wuce saboda ya haƙura har a hankali su zo su jinin ɗaya biyu uku ta yadda za su koma su halitta ga wani ubangiji ya ce bai halitta sai haka ba wala ya hila lahunna bai halitta gare su ba an yaktum na ma khalaqallahu fi arhamihin su ɓoye abin da yake cikin mahaifarsu na jini kenan ko kuma ma abin da yake cikin mahaifarsu na ɗa suna da ciki an sake su da ciki su shiru su gum su ki faɗa kuwa an gane kawai sai wani aure su eh, wata biyu uku sai a ji mace ta haifi ina lafiya to kaga yanzu wannan shine yaktumuna ma khalaqallahu fi rahamihin sun boye ashe suna da ciki suka boye bai halatta gare su sai haka ba in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir in dai sun yi imani da Allah wato da ranar lahira wa bu'ulatuhunna mazan su a haƙu bi raddihinna fi zalika in aradu islaha su suka fi dacewa su mai da su an dai sakin raja'i ne in aradu islaha in dai suna son wato in sun dawo dan me ya kawo saki ne ai dama rigima shi to in dai ana sa ran idan sun dawo za su zauna lafiya yanzu to tunda ta riga ta san halinsa kuma shi ma ya san halinta ta bature the devil you know shaidanin da ka sani to ya fi ba zan karasa dai maganar su wanda suke cewa ba to almuhimmi dai ma'ana tun da dai ya riga ya santa ta san shi to tun da sun riga sun san halin juna ana nufin wannan su dawo su haƙura su zauna ya fita fita ta je ta auri sabon mijin da ba ta san halinsa ba completely watakila ya fi wannan mugun hali haka shi ma wato ya dawo da matarsa ta da ya fi ya je ya auro wata sabuwa fil wacce bai san irin halinta ba akwai yiwuwar ta fi wannan mugun hali da shi ne ce a haƙo bi raddihin na fi zalika ko da yake kalmar a lafazin a haƙo malamai suna cewa lafazi ne wanda yake nufin at-tafdhil ma'ana wani ya fi wani haƙi wa bu'ulatuhunna ahqqu bi raddihinna fi dhalika ma'ana mazan su su suka fi dacewa su mai da su fi dhalika a cikin wannan muddar ta sakin an dai sakin raja'i ne za a iya dawowa in aradu islaha in suna sun su su koma su zauna lafiya na sulhu su ci gaba da zama sai dai wasu sun ce kalmar da ne amfani da ita na cewa a haƙu mijin shi ya fi haƙi to ashe still matar ma tana da haƙƙi kenan ma'ana matar tana da haƙƙin zai dawo da ita ta ce ni ba zan koma ba yana da haƙƙi tana da haƙƙi sai dai kawai haƙƙinsa ya fi ƙarfi ne haƙƙinsa ya fi ƙarfi na in ya ce ta koma to nasa ya danna nata amma in ba haka ba ita ma tana da haƙƙin ta ce ba za ta koma ba in ta kalli ko in an kalli miyagun halayensa wanda kuma dan ya ce ya daina da baki ne kawai babu shakka mai hali su da yawa baya barin a halinsa to amma dai anan ubangiji ya nuna cewa mijin shi yafi dacewa a haƙu shi yafi cancanta bi raddihin ne ya mai da ita fi zalika in aradu islaha wa lahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf babu shakka su mata lahunna mata suna da mithlu alladhi alayhinna irin haƙƙin lahunna ala rijal ma'ana milal haqq suna da haƙƙi akan maza irin wanda misli malin rijali alaihin irin wanda maza su ma suke da shi a kansu ah, shi sa malamai suka ce na balaga wannan ijazi ne wa ibda ma'ana an tsallake wasu abubuwa saboda aishatkat so da yawa ƙur'ani yana da balaga wajen wato ba a son surutu a ta surutu wannan shine itnab a ta maimaita magana yana rage girman nauyin fasahar magana da kuma hikimarta da fasaharsa yanzu asalin maganar shine lahunna ala rijali min al-huquq mithl alladhi lir-rijali alayhinna min al-huquq amma yanzu wannan zaurance ne inda wannan aka faɗa an yi gaba an je an dawo an maimaita kalmomi huku rijal can ba fasaha amma walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf kawai shikenan an gama magana irin abin da yake kansu na haƙi to to mazan su ma su musu kamar abin da ake nufi ne kaman yadda namiji yake da haƙƙi akan mace to ita ma mace tana da haƙƙi a kansa eh, bil ma'aruf irin na kyautatawa da husulul mu'ashara da rashin cutarwa kamar yadda aka ce namiji ya kyautatawa mace to ita ma mace ta kyautata masa ko kuma kamar yadda aka ce mace ta kyautata wa namijinta a mijinta ta masa kyakkyawar mu'ashara Tai masa ladabi da to shi ma ya mata kyakkyawar mu'ashara ya kula da haƙoƙinta sai dai walin rijali alaihin na daraja eh sai dai kar a manta maza suna da ƙarin daraja akan matan eh walin rijali alal nisa'i mizatun wa ziyadatu fadli wannan nuna maza sun fi mata kenan duk da kowannen su yana da haƙƙi akan juna to amma haƙƙin maza yafi na mata shine ma'anar walin rijali alaihin na daraja wallahu azizun hakim babu shakka Allah mai hikima ne kuma mabuwayi ina ga mai wannan wurin a tsalaƙumar ratin. dacin a zamanin jahiliya ƙato idan ya sha giya ya bugu to kawai idan ya zawo gida sai ya kalli matarsa sai ya ce ya sake ta saki ɗari an gano nan gobe ma sai haka nawa kenan ɗari biyu jibi sai ce ya ƙara mata da ta laifi ƙarshe ma gaba ɗaya sai ce ya sake ta saki dubu in ya so sama da ƙasa ta haɗe an gano nan to a haka aka ci gaba da tafiya ah, sannan idan ya ce ya sake ta ɗin sai kuma ya ce ya dawo da ita ma'ana kenan wani ya nuna mai ya nuna sun yi itirafi akwai sake kenan sun yadda akwai sake akwai kuma ku. to matsalar ba shine ya ce ya sake ta ɗaya ko dubu ko ma nawa bane a'a sai ya ce ya dawo da ita idan ya dawo da ita sai misali wato ya ba ta lokaci kawai kuma sai ya sake mai da ita cikin wannan sai ya sake mai da ita cikin wani sabon sakin sai ya ta sakinta ya ta sakinta ya dawo da ita ya saki ya dawo ya saki ya dawo wanda aka da musulunci ya zo yake nan sai taka musu birki ah, sai wato ya sa wa abin ka'ida cewa saki to marrata ne nufin sabanin miyagun halaye da mutanen jahiliya suke yi su saki mace yadda suka ga dama suna dawo da ita su sake ta su dawo da ita ba wani idda ba dama kawai dai ya saki ya dawo ya saki ya dawo ya tayi ya gwargwadon bugosa da giyar da ya sha kawai to shikenan yanzu sai musulunci ya ja musu kunne cewa to abbala an dai magana musulunci ake to marrata ne guda biyu ne kawai saki biyu ne mutum yake da ah, iko a kansa wasu kuma suka ce a'a wani sahabi ne ya yi wa matarsa haka idan wato ya sake ta ya dawo da ita iddata ta kusa karewa sai ce ya dawo da ita sai ya sake sakinta ta yi idda ta kusa karewa sai ya dawo da ita sai matar ta ɗau al'amarinta cancakai ta je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tana kuka ta gaya masa ga yadda mijinta yake <coughs> wasan kura da ita ya sake ta ya dawo da ita ta yi idda ta yi nisa ta ya dawo da ita a wannan wato ba ranar da za ta gama idda kenan shine aya ta sauka cewa to ba shi kaɗai ba mai wannan barnar duk wasu mazaji masu hankali masu aure daga yau su sani cewa a talaqu marratan saki biyu ne kawai saki da kake ji da gani biyu ne daga nan fa bi ma'arufin aw bi ihsan daga nan abu na uku shine wannan ko dai ya rike ta bi ma'ruf in dai har yayi saki daya biyu uku to daya biyu to abu na uku da yake gaban sa shine ya rike ta rike wadda ba saki har abada ko ku to ya sake ta wanda shine saki na uku wanda shi kuma wannan zamu je in yayi wannan me zai faru at-talaqu marratan saki wanda Allah ya sani wanda kuma ya saukar ya halatta kala biyu ne ko in ce guda biyu ne namiji yake da iko da shi a hannunsa marratan fa imsakun bi ma'rufin daga nan ko dai ya rike ta da kyautayi ya ci gaba da kyautata mata mugun halin da yake a baya ya daina au tasrihun bi ihsan ko kuma ya ji still duk da ya shaki guda biyu a baya ya ji ba zai iya zama da ita ba ko kuma halin da a dalilin sa ya sake ta still bata daina shi ba to tasrihun bi ihsan ya sake ta saki da kyakkyawar mu'amala kada ya dinga wurgo mata kaya waje yana zaginta ko sai ya zane ta ya fafasa mata jiki to kuma sannan ya sake ta ko kuma kafin ya sake ta sai ya jaddi ya gama bata ta ko kuma yana sakin ta sannan kuma duk majalisar da ya je sai ya faɗa baka san cewa a mun rabu da wancan ba ai kaji kaji ai ga abin da zai can ma ya je ya faɗa san ya je ya faɗa ko ma ya jefa a facebook ko ya faɗa a twitter ko ya sharing a wani group a whatsapp yake nan <laughs> aba duk duniya ta san me ya sako ta wani ai ba shine tasrifin bi ihsan sirihun bi ihsan ubangiji ya ce an sake ta to kai gum ko da wani laifi ta yi wanda a dalilin sa yasa ka sake ta to kar wanda ya ji wannan laifin kar wanda ya ji ka bari kawai wani ya aure ta an ta an bata daina ba ta sake masa to shi ya gani ya gani ah, Auta tasrihum bi ihsan ma'ana ya zama wala hilla lahunna الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا illa an yakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bihi ma'ana idan za ku saki mace an zo za a yi saki la yahillu lakum bi halatta gare ku an takhudhu mimma ataytumuhunna shay'an ma'ana zama ya ko ya zo zai kare to bai halatta gare ku wato an ta'khudhu mimma na shay'an duk abinda kuka kashe musu na kyautayi na kyautatawa wanda a lokacin kun kashe musu ne a dalilin kuna son su kuka kashe musu to yanzu da za ku rabu da su bai halarta an ta aku zo ku karbi mimma ataitumuhunna shay'an shay'an komai kankantarsa mimma ataitumuhunna daga abin da kuka ba su a da sanda kuna wato son su lokacin idan sa ya rufe watakila ma ya mata kyautar mota ya kai ta maka ya kai ta madina ya ba ta gida ya ba ta mota ba inda bai je da ita ba honeymoon to amma yanzu kuma ya zo za su rabu kuma ya zo kuma sai ya ce ya kwace komai ubangiji ya ce bai halitta ba la hilal kuma ta kuzo min ma'atitumuhunna shay'an shay'an litaqlil ma'ana wannan na kira ce da taqlil wa tahqir ma'ana komai kankancar abin da kuka ba su ma daga cikin abin da kuka ba su ku dau wani abu komai kankantar sa ku kwace la hilal lakum bi halatta gare ku ba ah, bi halatta gare ku ku yi wannan ba illa an ya khafa Allah ya qima hududallah sai dai idan wato shi miji da matan a lokacin rabuwarsu suna jin tsoron mummunan wato abin da zai biyo baya idan sun rabu ko kuma ci gaba da zamansu ba za su mutunta juna ba ko kuma za su ci gaba da sabawa dokar Allah to babu shakka anan ba laifi a rabu ba laifi a rabu saboda suna jin tsoron Allah ya qima hududallah ma'ana ba za su tsaye da dokokin ubangiji a gare su ba idan a irin wannan halin ne eh, sun ji tsoron ma'ana in ya ta da wata dukiya an sun ci gaba da zama za su rika saba wa Allah za su rika zage-zagen juna ko suna dambe a gaban 'ya'yansu misali 'ya'yan za su taso ba tarbiyya to babu shakka a wannan halin ba sai maganar saki ba ita za ta iya neman ma'arabu. fa in khiftum alla yuqima hududallah in dai irin wannan zaman ba albarka a cikin sa ba mutuntawa to koda shi mijin hankalinsa bai kawo cewa su rabu ba ita za ta iya neman cewa su rabu eh, fala junaha alaihi ma fi maftadat bihi ba laifi akan su ma'ana shi mijin da aka ce kare karɓi komai a wurin ta to yanzu ya halitta ya karɓa fi maftadat bihi wato abin da ta yi <coughs> alfida ta fanshi kanta da shi fansar kai anan shine malamai suke cewa shine khul'i khul'i kuma an kaddara cewa tunda ubangiji ya ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahun ku tufafi ne gare su haka su ma tufafi ne gare ku to miji rigar mata ne haka nan ita ma mace riga ce ta miji ko kuma auren nasu suturta juna suke yi kaman ka iya cewa kowanensu ya sa wa kowa riga ashe miji da mata a lokacin da suke aurensu kowane ya sa wa kowa sutura ne to idan matar tana so a kashe auren to yanzu kamar tana so a cire wannan rigar nake tana so ta cire rigar da jikinta ta koma tsaraicinta ta yadda kowa kuma zai neme ta a nan gaba to cire wannan rigar da za ta shine alkhul ta cire rigar kenan amma a lafazi na shari'a wannan lokacin kenan amma a lafazi na shari'a shine firaqu zawji li zawjatihi bi iwadin kuma bi alfazin makhsusa mutun ya rabu da matarsa bi iwadin da wani abu da za ta bashi da kuma wasu lafuzza sanannu wannan idan ta haka to ta kubuci kanta ta kubuci kanta ta kubutar da kanta daga kaidin ma'ana da da ya dabaibaye ta da shi na aurensa ko ismar aurensa idan ta ba da gwargwadon yadda suka yi uh, muwafaka kuma gwargwadon abin da ya kashe mata ita ce kawai ta ce ba ta son sa saboda dalili kaza da kaza ko dai haka kawai ba ta ƙaunarsa ko kuma ta gaji da zama da shi amma shi kuma yana son ta kuma ba muna na mata yake ba a yana kyautata mata amma ita ce ba ta son sa to maimakon a ci gaba da zama ta azabtar da shi ko ta yi mugun halin da zai kai ta ga halaka to gwara a je ga alkali ta nuna cewa kawai ba ta son sa in ya so shi kuma ya ce ta fanshi kanta wannan kuma suna ta tabbatar da haka misali misali matar Thabit bin Qais radiyallahu anhu ta kai kuka wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa wato ni bana ma ibu alaihi fi khuluqin wala dinin ni bana aibanta shi akan kyawun halinsa ko kuma addininsa ba mutum bane mara ibada ba mutum bane ma na Thabit bin Qais mijina kenan ba mutum bane mai mummunan hali amma ni akrahul kufra fil islam wato ina jin tsoron kada a rika yi masa mummunar mu'amalar da za ta kai ni kafirci gani kuma ni musulma ce to maimakon in ci gaba da haka har in kai ga halaka ya rasulullah me ya kamata a yi a lokacin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ataruddina alaihi hadiqatahu kafin ya aureta akwai wata gonar sakatuwa da ya bata sai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma labarin da ya shahara ko ina kuma wannan so ne yasa wato ya yi mata haka annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ya san abin sai yake cewa to wannan gonar tasa da ya baki yana son gonar tasa ya baki saboda soyayyar ki yanzu zaki maida masa da gonarsa sai ta ce na'am ya eh, zan maida masa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace to kai karba hadika aqbil hadiqa wa talliqaha taqliqa أقبل الحديقة وطلقها تطليقا كاقا سجعنا النبي صلى الله عليه وسلم حديقة تطليقا karɓi gonarka kuma kai mata saki a saki ɗaya kenan shi khuri'i idan aka yi shi saki ɗaya ne wanda suka ba faska bane ba bata aure ba bane saki ne wanda kuma suka kafa da kan shiwa saki ne wannan hadisin na Bukhari wanda aka rubuta Abdullahi bin Abbas da shi suka kafa hujja kuma ayar da aka kafo hujja da ita shine fala junaha alaihima fi mabtadad bihi shi sa ibn al-munzir ya hakaito ijma ibn abd al-bar shi ma ya hakaito ijma akan cewa ba mu san wani wanda ya saba akan cewa malamai gaba ɗaya sun yi ijma'i akan khul'i halal bane sai wani malami guda ɗaya da ake cewa muzanni shi yayi za'am ma'ana ya fassara wata aya ba daidai ba shine wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a shi shi kadai ne fassara wannan ayar yace bai halarta ko da an yi kul'i a karbi komai ba saboda Allah ya ce wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'an kar ku karbi komai amma babu shakka wannan ra'ayin na muzanni kamar inda ibn abdulbar ya nuna a tamhid cewa kuskure ne haka ma a zakhira cewa kuskure ne kuma shuzudi ne ma'ana ya saba wa duk abin da sauran fiƙa da sauran malamai suka tafi a kansa kuma ya saba wa doren hadisi kuma ma kace kam ya saba wa ma aya tunda aya ta ce fala junaha alaihi ma fi mastalil bihi eh, babu laifi a su miji da matar ma'ana akan deal din akadin da zasu akan abin da zasu warware na akadin su ma'ana na auren su a dalilin hul'i ta bashi wani abu kaman anan wannan matar da ta bada gona tilka hududullahi fala eh, ta'tiduha ubangiji yace wannan abin da kake ji fa eh, hududullah iyakokin ubangiji ne Allah ya sharɗanta su fala ta'tiduha kada ku ketare su wannan hukunce-hukuncen na saki da kome da kuri'i da sauran duk wasu abubuwa da aka faɗa domin yadda za a gudanar da aure ko kuma aure yaƙi tafiya daidai yanda za a rabu to ubangiji ne sanya wa'annan sharuɗin fala duha kada ku ketare su wa man yata'adda hududallah duk wanda ya ketare iyakokin ubangiji fa ulaika humuz zalimun wannan babu shakka sune azzalimai kuma wannan sune wa'anda suka kai kansu ga halaka saboda sabawa dokokin ubangiji ubangiji ya ce to fa in tsallaqaha can mun ce a talaqu marratan saki wanda shari'a ta sani guda biyu ne to idan ya ƙara na uku shine saki na uku kenan to falata hidda lahum min ba'd hatta tankiha zawjan ghayra bi halatta ba ta halatta gare shi ba min ba'd bayan wannan sakin har abada hatta tankiha zawjan hu sai fa idan bayan ta fito ta auri wani mutum da ta aure shi ba wani alaka tsakanin shi wannan mutumin ma'ana ba shi ya turo shi ba kuma ita din ba auren kisan wuta ce ba sannan kuma da ce auren sun sadu saduwa ta aure wacce ba shubuha a cikinta kuma ya sake ta ba ta wato ta dinga masa tsaya sai ya sake ta ba ya sake ta dan kansa ba auren kisan wuta ba to anan ba laifi ta koma gidan mijinta na da shine hatta tanki ha zaujan ghaira fa in tallaqaha idan shi wannan mijin nata na biyu wanda ya sake ta bayan wancan ya mata sake uku to shi ma ya sake ta to fala junaha alaihima a wannan halin ba laifi wato an ya taraja'a su koma tsohon mijin nata da ita ba ya laifi su kome in zanna an yi tsima Allah zanna ai ai tsana in suna da yaƙinin cewa za su tsaida Allah iyakokin ubangiji shine ba za su riƙa wasa da saki ba ba zai ta ci gaba da mata a shari'a ba abu kaɗan ya gabza mata mari ya fasa mata kwanuka ya riƙa damba da ita yana balla ita an dai ba zai wannan ba to ba ya laifi su koma wa tilka hududullah wayannan abubuwan fa da aka faɗa iyakokin ubangiji ne yubayyinu hali qaumi ya'lamun Allah yana bayyana su ga mutanen da suke da ilimi wanda an faɗi shari'a suna gane ta sai ce dan sake ka kadan wa idza tallaqtum wa idza tallaqtum an-nisa فأمسكوهن بمعروف سريع الأمر da نعم. kyau ولا يتخذ har yanzu dai ayoyi ba su gushe ba su ne mana magana a kan hukunce-hukuncen da suke da alaka da saki so ubangiji yake cewa wai za mun nisa idan wato kuka saki matanku fa ajala ajalahunna kuma suka kai ajalinsu kai ajalinsu a nan ba yana nufin ana nufin ƙarabna min al'intaha min al'idda ma'ana suka kusa gama idda saboda ai idan balagna ajalahunna kuma ai magana ta wuce saboda haka idza talaqtumun nisaa wa qarabna bulugha ajalihinna kenan suka kusa kai karshen iddarsu to fa amsikuhunna bi ma'rufin suna cikin iddata su <coughs> fa amsikuhunna ma'ana indai har ba su gama iddar ba to fa amsikuhunna bi ma'rufin kuna da dama ku dawo da su ku ci gaba da rike su bi ma'rufin da kyakkyawan mu'amala da kyakkyawan hali aw sarrihuhunna bi ma'ruf ko kuwa ku sake su kawai ku sake su ku kyale su har idda ta wuce kawai a tafai shikenan kun sake su bi ma'ruf amma wala tumsikuhunna diraran li ta'tadu kada ku ci gaba da cutar da su diraran saboda tsananin cutarwa li ta'tadu dan ku ta'adda misali kun sake su amma ba san su kuke ba kuma kun ga cewa yadda su za ta fita kawai eh, ka tambaya eh, jininki ya eh, kusa daukiya kawai sai ka ce ka dawo da ita wannan shine tumsikuhunna diraran ta'tadu kun rike su kun maido su alhadi da sun kusa kubuta sai kuka dawo da su ruwa ta'tadu domin ku ta'addanci wa man yaf'al dhalik ubangiji yace duk wanda ya aikata haka faqad zalama nafsahu ya cuci kansa duk wanda zai rike mace ya rika cutar da ita ya ki sakin ta yana kakama kawai shine miji ita kuma kawai ta zama kaman bai waye mata abin da ya ga dama ba wanda zai kwace ta saboda ba ta da karfi to babu shakka wannan zalama nafsahu ya zalunci kansa ubangiji yace wala tattakhidu ayati llahi huzwa kada ku rike ayoyin ubangiji isgilanci ku rike yin abin da kuka ga dama wadhkuru ni'matallahi alaikum ubangiji ya ce wato ku rika tuna ni'imar ubangiji a kan ku wa ma an zala alaikum milal kitabi wal hikimati ya bihi kada ku rika yin izgilanci da ayoyin ubangiji da kuma umarninsa da abin da ya hana ku sannan ku tuna ni'imar ubangiji a kan ku da ya shirye ku zuwa ga musulunci da kuma ni'imar da ya muku ta saukar da alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akan ko wacce za ta rika nuna muku abin da ya dace da abin da bai dace ba ya'idukum bihi kun muku yana muku wa'azi da wa'annan abubuwan guda biyu da alkur'ani da sunna yana ta da kuma ma manzon annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta jawo hankalinku akan abin da ya dace to ku ya kamata ku tashi ku yi abin da ya dace wattaqullah ku ji tsoron ubangiji wa alamu anna bi kulli shay'in alim kuma ku sani Allah masani ne da dukkan komai ubangiji ya ce wai za mun nisa idan kuka saki matan ku fa balagana a nan an ce ba balagana ajalahunna ba irin ta baya ce wannan balagana ajalahunna suka gama iddar fi'lan da suka gama iddar ma'ana mutum ya saki matarsa saki raja'i wanda zai iya dawo da ita ba ba'in ba wanda ta yi masa nisa to amma sakin raja'i kuma idan ya bari wato ta yi jini ɗaya biyu ta shiga na uku kaga ta zama ba'ina ta yi masa nisa idan mun ɗauka ƙuru yana nufin jini ko kuma mun ɗauka yana nufin atsahar to ta kama jinin ta yi tsarki to kaga yanzu ta yi masa nisa amma kuma still ta halatta gare shi idan mi idan yana so zai iya faɗawa cikin manema a gwabza da shi an gane wannan sai a dawo cikin competition to idan ku waliyan wa'annan matan ma'ana kai waliyin mata ga miji da matarsa amma ya sake ta har ta gama jini ta dawo gida shikenan kuma eh, ta halatta ga mutane sai shi ma ya zo yana santa ya fado cikin manema to kai waliyinta karka ce ba ni ba kar in sake eh, ka je ka dawo sai ka tarar da ita da tsohon mijinta ana zance da ka shiga gida ka tambaye ta me ya faru me wane ya zo a wallahi ya zo ne kuma yana abin nan so da yake mai da ni ba ke ba shi sai na faffasa miki baki idan na ji cewa kin koma gidansu <laughs> an gane wannan so shine fala ta'dhuluhunna an yanki yankihna azwajahunna idza taradu bainahum bil ma'ruf al'adhul shine almana kada ku hana su su koma gidansu na da tsofaffin mijin eh, tsofaffin mazan su ku ce ba ku yadda su koma ba in dai taradu bainahum bil ma'ruf in dai sun eh, wato sun yarjejeniya cewa ya daina bugun halin sa to ba ruwanka ka bari kawai in za ta koma ta koma wannan kuma ya faru ne ga ma'akal bin yasar wato ya aura wa kanwarsa wani daga cikin musulmi sahabban annabi kenan sallallahu alaihi wasallam amma ya kasance kuma wato yana cutar da ita nan sai mata saki daya bai mai da ita ba har ta gama idda saboda haka eh, sai kuma je yana son sai ya dawo zai mai da ita sai shi ma kalbi ne sai yace wallahi baka isa ba za ta koma ba eh yayyai aka buga aka buga yace ya luka ya la'in ya la'im akramtuka biha wa zawwajtuka fa tallaqtaha wallahi la tarji'u ilayka abada wallahi ba za ta koma wurinka ba eh da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ubangiji ya san bukatar sa yana so ya mai da ita ne amma ga wanta ya hana to ne wannan ayar ta sauka nisa idza tallaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna kada ku hana su kada ku hana ku waliye kada ku hana waɗanda kuke walici su koma gidan mazajen su na da in dai tarado bainahum bil ma'ruf sun yadda cewa sun daina mugun halin su Ah. ba ruwanku ido ne naku kawai zalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir wannan shine wa'azin da ake wa daga cikin ku wanda ya imani da Allah da ranar lahira cewa idan an ji wa'azi ai aiki da shi wanda yace ba za ta koma ba yanzu ya ji Allah ya ce ta koma ba ruwansa to inda yayi imani da Allah da ranar zai ce da ranar lahira zai ce ba ruwana ta koma zalikum wannan ku janya hannunku ku sa ido ku bar waliyan abubuwan da kuke walittaka su yi abin suke so azka lakum shine mafi dacewa mafi tsarki da ku gare ku wa atsahar kuma shine mafi wankewa ga zunubanku ko azka shi yafi tsarkake halayenku wa atsahar li zunubikum kuma shine mafi wanke zunubanku wallahu ya'lamu antum la ta'lamun Allah shine ya san abin da ba